الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu ya musulmi musulmin Allah game da <clears throat> ci gaba da karatunmu na miras mun yi darasi a shekaran jiya nisabul arba an nisabul arba mun faɗe su wayyar tamasul والتداخل والتوافق والتماثل haka ne kuma mun faɗi wadda za a yi aiki da su idan sun samu mun ka ce idan an ka samu attamasul komi yawa za a ɗauki guda idan an ka samu attadakul za a ɗauki babban lamba a bar ƙarama idan an ka samu attawafuk to za a ɗauki rifku a haduhuma wa yi lurabu fi kamilin akhar wai za a gida tabayun yuka jami al'adad wa yi lurabu baluha balan wa haisu sahad wa hiyar murad idan an ka samu tabayuni duka lambobin za a buga su da juna inda sun ka kai to nan ne adadin da ake bukata mu yi wannan misali yau kuma za mu dawo a wajen tasil lugatan mazdarun ala على taf'il shine eh, eh, tasir wasu ilahan. amma a wajen harshen masu fara'ili shi ne istilahi ko ne fanni yana da nashi harshe daban ga wada luga take nufi amma ga yanda masu harshe suke nufi da abinsu domin su saman makansu mafita a wajen ayyukansu to wajen istilahi na masu fara'ili a attasilu yana nufin ijadu aƙallu adadin yaƙa rujumin hul ɓallu awil huruwul bila ka sadin ka samar da adadi mafi ƙaramci ba a ɗauka adadi mafi yawa mafi ƙaramci ido ana samun buƙata a ciki to ba a ƙetare shi wanda ake iya fitar da farali na matsala ko kuma. farilla da yawa ba tare da samun kasare ba abinda aka kasare ya zama rabon da ake bukata bai rabu daidai ba sai an gunta wuni shi ko fara'ili ba a guntawa ana son komi ya hito lissahinsa sanka-sanka ɗai kenan wannan shine tarifi na a tasil to idan aka kawo maka mas'ala ta gado in kana son ina ne asulin wannan mas'ala to sai ka diba membobin masu gado group masu gado sai ka diba membobin wannan group su wane ne suke ci da farali su wane ne ke ta'asibi to su masu tasibi ba a kula da su masu ci da farali su yake kula da su idan akwai nisifi mai son nisifi a cikin matsala to aƙallu adadin yujadu minhu nisfu wa huwa isnan biyu to sai a kasa biyu a ba mai nisifi nisifinsa wa ma baƙiya kenan asibai su zo su saboda za su raba abinsu ɗai kenan kamar biyu za mu zo ga misali kamar uku idan cikin masu gado akwai wanda ke son sulusi ko sulusani ko sulusi ko sulusani wa ma baƙiya to ba a ƙetare uku tunda nan ne ake samun sulusi adadi mafi karamci sai a ce asalin mas'ala uku nazaran ilalwarisi hazal fardu in kuma cikin matsala babu wani sai mai cin rubu'i to asalin matsalan nan daga hudu ne don nan ne adadi mafi karamci inda ake samu wato rubu'i kota daga hudu ne nan ne ake samun adadi mafi karamci inda ake samun kota sai a sa hudu a sa a ba ma rubu'i rubu'i ne abinda ya rage sauran su san da za su yi ko kuma cikin asahabul furul akwai mai cin sudusi to daga shidda ne shi ne aƙallu adadin ya minhu sudusu sai a sa shida idan kuma masu ci da farali wato mai akwai mai son wato sumun to asalin mas'ala daga samaniya a kasa takwas a ba mai sumuni sumuninsa sauran abin da ya rage su san wadda za su yi da abinsu su masu asibci to waɗannan su ne adadul jamida wato adadi wanda yake jamid wanda ba a haɗa wani da wani ba an ka hito da shi to akwai adadul murakkaba kamar isina ashara inda an ka samu cikin matsala akwai mai son rubu'i sannan kuma akwai mai son sudusi to sai a diba tsakanin rubu'i da sudusi menene dangantakansu game da karatunmu na shekaran jiya na nisabul arba'u hmm? menene dangantakan hudu da shida dangane da darasinmu na nisabul arba'u eh? attawafuk attawafuk domin in an ka kawo shidda an ka aje an ka kawo hudu an ka aje sai an ka kawo biyu zai canje hudu ya canje shidda ko biyu in zai canje hudu zai shiga so biyu kaga rabin hudu ne in ko zai canje shida zai shiga so uku kaga rabin shida ne to kaga sun yi tawafuki akan akan mi akan nisfu attawafu akan nisfu to sai ka diba sai ka ɗebo waɗannan adadu guda biyu sai ka ɗebo rabin ɗaya shine wifku in ka ɗauko rabin hudu biyu kenan ko ka ce so shida biyu so shida sha biyu koko ka ɗauko rabin shida shine uku ka ce uku so hudu sha biyu to shine ake samun ake to asalin mas'ala daga sha biyu mai rubu'i a bashi na shi rubu'i na ne rubu'in sha biyu uku a bashi uku mai sudusi a bashi na shi sudusi na ne sudusin sha biyu biyu biyu ga uku biyar a ɗebe biyar cikin sha biyu sauran bakwai to shi ne ya rage masu asibci su ɗauka har yanzu a cikin adadul murakkaba cikin matsala idan an ka samu mai son abin mai son abinan mai son abin nan sudusi ya haɗu da mai son sumuni nan ma in an ka diba dangantakar shida da takwas a wajen nisabul arba'u akwai menene tawafuki domin biyu za ta shiga cikin shida so uku rabinta ne za ta shiga cikin takwas so hudu rabin ta ne kaga akwai tawafuku bin nisfi sai ka ɗauko nisfin shida rabin shida sai ka ce uku so hudu eh? jahada kun hmm? 24 24 in ka ɗauko uku ka buga da shida sai ya baka 24 hmm? da takwas in ka ɗauko uku ka buga da takwas ka ce jaha da kun kaga 24 ko kuma ka ɗauko rabin takwas na rabin takwas hudu ka ce dauda kun kaga 24 har yanzu to ta nan ne za a gano asulin mas'ala 24 sai in an ka kasa 24 mai sudusi sai a ba shi sudusinsa nawa hudu mai sumuni sai a ba shi sumuninsa nawa uku uku a hada da hudu bakwai a ɗebe bakwai ciki ishirin da sauran sha shida shi ne za a bar ma'asibai in ya yi musu daidai shi kenan in bai musu daidai ba a koma ga tashihu eh uku a hada da hudu bakwai kenan sarana sha bakwai to shi ya rage sai a ba asibai in ya rabu gare su shikenan sun huta in bai rabu ba sai a koma ga tasihu shi yasa shekaran jiya muna maganan aljaddu ma al'ishuwa haka ne ko da mun kasa asulin matsala wani ce bai gane ba don mi za a ce asulin matsala kaza ni ce eh saboda mun bi littahi mun ƙetare darasi uku shi yasa ba ku ganewa in kuna so sai mu saki littahi mu koma darussan mun kai ni arba'u yanzu mun yi ta'asil za mu yi tashihu shi sai abin ya yi kiliya yawwa to za mu je ga misalai sai mu koma eh na hmm wahiya wa adadun murakkaba eh adadun jamida wahiya isnani wa salasa arba sita tamaniya eh sita ne eh su ne adadul jamida wanda yake wato su ne na asuli ba wai an yi haɗe-haɗe an ka same su ba amma akwai adadin murakkaba waɗanda an ka yi haɗe-haɗe an ka haɗa eh, eh, eh, rabin shida da rabin hudu an ka hidda sha biyu an ka haɗa rabin shida da rabin takwas an ka hitar da ishirin da hudu waɗannan murakkabai ne eh shi ne adadin murakkaba eh wahiya اثنا عشر وأربعة وعشرين إيه أعداد مركبة يوه أما عدد ثمانية عشر وستة وثلاثون وهي مسيحات المسائل لا تؤد في الأصول المسائل سو eh مسيح المسألة matsala ne idan an wani adadi can wanda an ka fitar da ashabul hulul abin da ya rage bai inganta ba a raba shi ga sauran to sai a zo wajen tasihu to za za akwai inda za mu samu ta shara akwai inda za mu samu sittatan wasu lasun kamar min bariya za mu zo gare ta na to cewa abdullahi an ce in zai karantar ɗamara ya kasa to shi ya ni ku na tun ku hiri gata <laughs> now to wa isinani asalun nil mas'alati التي فيها نصف أو نصفين مثال زوج ukutun ukutun shaƙiƙa kaga kowane suna son nisibi min isnain zoj wahid ukutu wahid ta ƙare au nisfun wa ma baƙiya wa ma baƙiya مثال ذلك زوج أو أخ اثنين زوج واحد ما بقي للأخ نعم سي أصل ثلاثة هكذا نعم أصل إذا كان في المسألة من يحتاج man ya hataju ila sulus ila sulus ka ka ummin wa للأم واحد الباقي للأخي أو ثلث su sulusun wa sulusan wa sulusan sulusan ka aw sulusun wa sulusan ka ummin wa akawain mm, mm, mm. ummu ba ta abin nan hmm? a ah, abin ne ma ba ta samu hmm. la ta tami sulusu ma yana daga cikin matsalolin da ba su haɗuwa sulusun wa sulusan eh, domin mai ya taju ila sulusi ummun bishar sharɗi adamu abin nan far'ul waris wa adamu ta'addudu min minal ikhwa na'am illa kawai sulusun wa ma baqiya shikenan na'am aw sulusani wa ma baqiya yawa sulusani wa ma baqiya aw sulusani wa ma baqiya a ɗebe wannan ka abin nan ka bintain bintun summa bintun yawwa summa akun nan ma salasa bintaini uh, sulusani arba mm -mm. wa ma baqiya lil Hmm? na'am man ya hataju hmm. to sai minene arba ko hmm? eh? a'a ah, ah, mun ba wannan ba magana umu yanzu eh bintaini wa akun yawwa bintaini wa akul eh man yahtaju ila sulusani wa ma baqiya asalul mas'ala min salasa man yahtaju ila sulusani isnain wa ma baqiya wahid lil asib sai arba haka ne yanzu muna cikin arba'a arba lirubu'i ka zaujin wa ma baƙiya zaujin wa akun azul matsala لزوج واحد ثلاث الباقي للأخ ثم ماذا ستة إذا كان في المسألة من يحتاج إلى ثلث ونصف و وثلثان مثال آه، أم بنتين masala min sita ilumi wahid min taini sulusani arba wa baki baki wahid iza kana hunaka asib ka akhun kenan sai samaniya zauja wa ma bakiya zauja imnun مسألة من ثمانية لزوجة واحد الباقي سبعة للإبن سيان شاري ايه ماذا ماذا تسأل؟ أم yan goge ba za a bari a rubuta to a dan ba minti biyu eh eh lirubu eh wa akun idza kana fi matsala mai ya taju ila rubu'in wa ma baqiya zawjun wa akun lizauji rubu wahid wa ma baqiya lil akhi ta'siban